nake ji na abin da gaba ɗaya rasu ya ke so shigo wai eh, na ga ne wannan mutumin kira ya ban dubu uku ta ki bani alhaji abubakar wala to ko mu je eh ka same shi ba ya riga ya yi gargaza wallahi sai ya bari salamu alaikum saraka samu wani Allah na annabi Allah malam bandan wani da Allah ku sa salamu alaikum wani Allah wannan ba ku fara Allah ba a'a ba to shikenan Allah ba ku hakuri Allah ya ba ku musa akwai ma wanda muka tsana sama da akwai wanda muka tsana sama da kuturu kai in faraganci sai in sati ɗaya fa ban zo wajen ba in yana nan wajen in abinci ma aka wuce da shi to wajen bana na ci fa wai ya kake ya gane yanzu ka san ɗan yunwa kwana biyun nan gobe da fasar ka ukun alhaji abubakar na baba kai ya wulla kenan ta nawa ya tsara ka ba ga ya wulla wallahi to yanzu ya za to yanzu ya ina za a wuce ka eh, san yunwa ne kwashi a zo mu je kawai da gama wallahi

abincin ba ya ga ne ya addu'a ne ana ga mutuwan nan saboda kwana uku ban ci abinci ba shinkafa da waken nan anjima kaɗan za a fito da ita Allah ya yi ya kawo mana shayin mai aji shi ne Allah ya kawo anjima an tun koshi ai yayi yaran nan na dare saboda lisi kuma ya wala ko gudun na na dare mu kaga kiran mutum ina tunanin jarabawar ta ce eh, ni kawai shayin hello salamu alaikum na dare wa yaran nan sai eh, dawadi gashi an yi da kuɗi sun da na ne to kuma dan na laifi ne kaga karatun ma uwarsa kawai da kai da Allah wai ka zo ka tsaya akan mu ne wai me aka da Allah so kake mi amai ne ba ko ga ma ba wai kai ba ka bar Allah ne me wannan wai ana wannan ko wannan zani